والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na riyadu salihin wallafan abu zakariya annawawi a yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da takwas kuma za mu tashi babu haƙƙin zauji alal mar'a babin da ke bayanin haƙƙin miji akan matarsa a can baya mun yi haƙƙin mata akan miji to amma babin bai yi bai ce babu haƙƙin mar'ati alal zauji ba sai ce babu alwasiyyati bil mar'a ko bin nisa babin wasiti da mata amma yana nufin dai haƙƙin mata akan mazajinsu wannan kuma haƙƙin miji akan akan matarsa sai qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله سورة النساء ubangiji ta lace arrijalu qawwamuna 'ala nisa maza shugabanni ne akan matayen masu tsayuwa da al'amuran su ne su ne masu umarni da hannu bima qabbala Allah ba'dahum saboda Allah ta ya fifita shakin su ala a akan shashi wato Allah ya fifita shashin ma'aurata akan shashi shine Allah ya fifita maza akan mata wa bima anfaqu min amwalihim kuma sun samu wannan shugabancin su mazan saboda ciyar da dukiyoyinsu da suke yi ga mata ɗaukan ɗawainiyansu na yau da kullum fasalihatu mata na gari tatun masu yi wa Allah ɗa'a ne kuma masu yi wa mazajensu biyayya ne zatun lil ghaibi wasu kiyaye haƙoƙin mazajen su ne lil a lokacin da ba sa nan bi ma hafizallah da abin da Allah ta'ala ya kiyaye ya tsare na haƙoƙin mazajen a wannan ra'ayin ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna mana girman haƙƙin miji akan mata shi yasa ya ba wa miji kawama wato shine shugabanci da tsayuwa da al'amuran mace yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza shugabannin mata ne miji shine shugaba akan matarsa kasan inda aka haɗe ma shugabanci to za a samu matsala dole zama akwai shugabanci akwai mai bada umarni akwai mai karɓa akwai wanda zai iya tursasa wani yayi abu to Allah ta'ala sai bada shugabanci aure ga maza ba mata ba saboda tsawainiyan da aka tura wa su mazaje ba don shugabancin ba da ba za su ɗauki wannan tsawainiyan ba namiji shine shugaba akan matarsa kuma shine mai mata hukunci wato shine alkali shine alkalin matarsa kamar yadda shine alkalin gidansa gaba daya sannan shine mai ladabtar da matarsa idan ta kauce hanya in ta yi abun da ba daidai ba Allah ta'ala ba shi wannan shi yake rike ta ya tsare ta a gida ya hana ta fita sai da izininsa idan ya ce bara ta je ba bara ta je ba idan ya ba ta izinin ta fita to nan ne za ta iya fita ba ta iya fita sai da izininta sai da izininsa kuma wajibinta ne ta yi masa da'a abin da ke saba wa shari'a ba idan ya saba wa shari'a to la da'a ta ne makhluqin fi ma sai tsakani babu da'a ga wani abun halitta wajen saba wa mahalicci idan Allah subhanahu wataala dan karagamar jagoranci a hannun namiji a kan matarsa ko a gidansa wajibi ne matarsa ta masa da'a sai Allah ta'ala ce bima fabbala Allahu ba'dahum ala ba'd saboda Allah ya fifita shashi akan shashi wato saboda Allah ta'ala ya fifita maza akan mata bangarori daban-daban shi sa shugabancin ya zama yana hannun namiji ba hannun mace ubangiji ta lafifi ta namiji a kan mace a ɓangaren hankali hankalin namiji ya fi hankalin mace saboda hankalin mace rabi na namiji ne duk da cewa ana iya samun mata waɗanda hankalinsu ya fi na wasu mazan to amma wannan abu a jumlance ake magana in ka tattara maza a gefe guda a tattara mata a gefe guda to maza sun fi mata hankali amma kan iya samun namiji da zai samu matsala zai zama kuma hankalinsa bai kai na mace ba ma amma nan matsala ya samu shi namiji har a iya fifita wato mace a kansa ko kuma ita matan ubangiji ta ala ya daga darajanta sai zama darajanta ya fi na mazaje da yawa saboda ubangiji ta ala ya ɗaukaka ta saboda iliminta ko ni matsayi da Allah ta'ala ya bata shi sa ne ce walau kana nisa'u kaman zakarna la fubbilat nisa'u ala rijali wa matta'ani sulati shamsi aibun wa la tasiru qasru lil hilal da za a ce mata duk irin wani da muka yi bani in ji shi mawaki yake to da ta fifita mata akan maza sai dai wayannan matan kasancewansu mata bai tauye musu darajarsu ba kamar rana mace ce wata kuma namiji amma rana ta fi wata shi yasa namiji ya fi mace hankali a jumla shi yasa maza sun ce wa lam ara na isa qitati aklin wa dinin wa azhaba li rubbi ar-rajul al-hazin din kunna. ban ga waɗanda hankalin su rubi ne, kuma suke iya ɗauke hankalin namiji jarumi kamar irin ku ba kaga duk da cewa namiji ya fi da hankali amma kuma za ta iya ɗauke wa namiji wato hankalinsa ta loba shi je abin da bai kamata ba sai bayan yayi kuma zai yi nadama ya gane cewa kuskure to mace za ta iya saka kai wannan tare cewa ka ta wayo ka ta hankali to manzo sama da yace mata masu tsayin hankali sai wata daga cikin sahabbai sai ta ce Rasulullahi wa ma nuqsanu aqlihinna wa Mene menene hankali hankalin su da addini manzo sama yace ai shaidan mace daya shaidan mace daya rabin shaidan namiji ne sai an samu shaidan maza guda biyu mata guda biyu suke zama a matsayin shaidan namiji daya wannan ya kuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada to haka nan addinin ta kuma yana sa matsala saboda tana al'ada tana jinin aikuwa ba ta yin sallah za a samu lokaci ne tsohon da ba ta yi sallah ba sannan haka nan in ka zo bangaren karfi namiji ya fi mace karfi maza sun fi maza ƙarfi shi ya sa jihadi ubangiji ta ala ya wajabta wa maza bai halafta bai wajabta wa mata ba har ma Aisha radiyallahu anha take tambayar manzo Allah ta ce ya Rasulullah a ala nida'i jihad yanzu su ma mata akwai jihadin da aka wajabta musu manzo kuma ya ce na'am alaihinna jihadu la qitala fihi al wal umra akwai jihadin da aka wajabta musu wanda babu yaki a cikin sa ba kashe ni in kashe ka a cikin sa shine aikin haji da umra to ko shine jihadin su kenan amma namiji yana ɗaukan takobi ya je ya yaƙi. saboda ya fi mace ƙarfi ya zama ba a kashe mata a wajen a wajen yaƙi saboda mata ba sa ɗaukan takobi su yaƙi sai dai idan sun yaƙi ne wata rigiman ta za ta ɗauki takobi za ta yaƙi ko makami ta kashe ta amma in haka ba ba a taɓa su amma akan samu matar da kuma ta fi wani namijin ƙarfi inda Allah ta'ala ya halitta ta wata ma ta fi mijinta karfi tana iya daga mijinta sama ta buga shi a ƙasa ya yi garaje ya auro wacce tafi karfi za kaga shugabancin sai a hankali kenan ko eh, dole akwai kamfa kamfa a cikin to ana iya samun wannan amma da za ka tattara ne bangaren maza daban mata daban to maza sun fi mata karfi in an zo ɓangaren gado nan namiji ya fi mace wato karfi yana karɓan ninkin abin da mace za ta karɓa a gado mace tana karɓan rabin na namiji a wajen umarni da kyakkyawan aiki da hana munanan ayyuka bangaren wa'azi ka ganin ma maza sun fi jajircewa kan mata kafin ka samu malama guda ɗaya mace sai ka samu malamai guda ɗari ba goma ba ɗari sannan ya samu ta akwai wata malama tana karantarwa a gari kaza to kaga maza su suka fi a wannan babi ne to in ka zo ɓangaren annabta kuma dama su mata kan ba su rebo ma annabta kusa-kusa. eh maza su suke zama annabawa da sai ta zama siddiqa a ba ta matsayi na biyu kuma ba ta zama ba annabiya ba za a yin annabi wato ainihin mace to duka wannan yana nuna maka matsayin wato ainihin su maza din shi yasa sai a ce ar-rajulu afdalu min al-mar'a namiji ya fi mace saboda wa'annan siffofi da namiji yake dauke da su wannan kuma sai nuna maka cewa a sai mace dole ta rusuna mijinta dole ta masa biyayya saboda ya fi ta ta ɓangarori da yawa ko da ta fi shi kuɗi ko da ta fi shi kyau ko ta fi shi abin nan eh, basira dole ne ta masa biyayya saboda Allah ta'ala ya fifita maza a kan mata sannan ubangiji ala ya ce wa an faƙo min amwalihim an ba wa maza ragamar mulki a gida saboda su suke ciyarwa da dukiyoyinsu in ka ɗauko tun daga sadaki su suke ba da sadaki ce kayan aure namiji shi yake auren mace ba mace ce take auren namiji ba sai aka baki saki a hannunsa shi zai iya sakewa shi zai iya rikewa me sai ya sake ya sake ba ce ne ba to babu dama ta ce kanta ta kanta sannan in zo wajen ciyarwa da tufatarwa da ba da wurin zama da jinya duk namiji ne yake yi a fiyakin cancanci zama shugaba ko ina abubuwan in aka rasa su namiji bai cancanci ya zama shugaban matarsa ba wata ita take siyar da kanta take tufatar da kanta take biyan kuɗin haya take yi wa kanta jinya in ba ta da lafiya ga sau ɗaya take mata gida sai ya zaka shugabanci sai dai ka zama mijinta amma ba za ka zama wato ainihin mai shugabanci a gidanka ba to dan tana kan ma a tece suke ɗaukar makarantan su da tufafinsu da maganinsu sai kan ka zama hoto kawai sai da aka yi da kai ba ka isa ka zartar da abu a gidanka ba amma in ka ɗauki wannan ɗawainiyan to sai ka cancanci ka zama shugaba ya sa Allah ta ce wasu ma an fago min amwali saboda ciyar da dukiyansu da suke yi ka dole ka dage da sana'a inda za ka iya rike gidanka kada ya zama matarka ita ce mai rike mai rike gidan kuma kai iya kokarin ka kada matarka ta fi ka kuɗi don ta fi ka kuɗi za a samu matsala za ka zama mijin ta kenan mijin hajiya kai iya kokarin ka kar ka sake mata ta zo ta wuce ka yawa duk da cewa in tana dan sana'an wani lokaci in kai talaka ne abin zai taimake ka kwarai da gaske amma dai karka bari ta zo ta wuce to sai Allah ta'ala sai ce fasalihatu mata na gari mata na Allah mutanen kirki ita ce mace mai tarbiya mace mai addini kuma yadda maza ake cewa a duniya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu salihah duniya akwai jin daɗi mafi alkhairin jin daɗin shine mace ta gari to mace da gari kani tatu da yi wa mijinta biyayya ne mai bin Allah ne mai bin mijinta to da kake nan mace in ba ta gari ba ba lalle ta maka biyayya ba ba lalle ta maka biyayya ta saba maka za ta shiga wuta zaka ce fasali hatu ani tasu mun kada ne wani saba mata na gari masu yi wa mazajensu da'a ne a sai mace in ba ta miji ta da to ba mace ce ta gari shi sa manzo sa ce khairun nisa'i allati idza ra'aitaha asarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa mali mace mace ta gari mafi alkhairi ce wanda idan ka kalle ta zaka yi farin ciki in ka umurce ta za ta maka da'a ina yi bari na bari in baka nan za ta tsare maka mutuncin kanta da dukiyarka kaga wayannan sune siffofin mata na gari to kuma aka ce hafizatun masu kiyaye mutuncinsu ne masu kiyaye mutuncin mazajensu ne lil ghaibi ko da mazan ba sa nan kun ne za ka ce in ba sa nan saboda in dai in ba sa nan za su kiyaye mutuncin biki su kiyaye mutuncin ta su nan ta idan yana nan bima hafizallah da abinda Allah ta'ala ya umarni wato ainihin a kiyaye saboda haka mace tana tsare mutuncin kanta tana tsare mutuncin mijinta don in mutuncin ta ya taɓu to mutuncin mijinta ma ya taɓu to ko mijin na nan ko baya nan ba za ta fita fita ta marar mutunci ba za ta shigo da wani gidansa ba domin a yi lalata ko wani abu daban ba za ta yi abin da bai kamata ba ko ba za ta masa sata ba za ta tsare wato dukiyansa kuma za ta tsare masa 'ya'yansa mutunta 'ya'yansa ta kula da su wannan ita ce mata wanda take wato ainihin ta gari kamar yadda maza kuma ya faɗa to wannan ayan tana nuna mana mahimmancin wato shugabanci na aure da aka ba wa maza sannan kuma da mahimmanci ka auri mace ta gari ita ce wanda za ta maka biyayya ta maka da'a ta duba me kake so ta yi maka menene ba ka so ta ainihin wato kiyayewa domin kada ta je ta taɓa mutuncinka ko ta taɓa maka dukiyarka ko wani abu daban manzo sama ya ce idan zaka auri mace ka bi za ta dini ka auri mai addini idan ne zaka san cewa ka yi aure komin talautinka za ka ji tsoron Allah a cikin sha'aninka sai ce wa amma al-ahadithu amma hadisai ta minha hadisu amr bin al-ahwas ko ahwas as-sadiq daga cikin akwai hadisin amr bin ahwas as-sadiq fil babi qablahu a babin da ke wannan shine a hadisi na namba ɗari biyu da saba'in da shida hadisin da yake maganan a yi wa mata wato wasiti na na alkhairi wanda mun karanta wannan hadisin ba sai mun sake karanta shi ba wasautu bi nisa'i khaira ku ku tsare ainihin mutuncin mata yanku sannan ku dinga kyautata musu sai yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila فلم تاته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه أن حديث البخاري ده مسلم سكر ويتوش وعن أبي هريرة ده أبو هريرة رضي الله عنه ألا يرجدش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل معته بتمت يكرا ما تسا إلى فراشه إذوا بشمفتان wato yana son zai sadu da ita walam tatihi sai ta ki tazo da gangan ba wani uzuri fa ba ta gababana alaiha sai ya kwana yana mai fushi a kanta la'anat hal mala'ikatu mala'iku za su dinga tsine mata ta su biya sai ta waye gari wato har gari ya waye mala'iku suna tsine mata kaga wani yana girman haƙƙin miji akan mata hatta haƙƙin saduwa kuma ko da ba ta da sha'awa ko da ba ta da sha'awa dole ta zo ta biya mata bukata in ba haka ba za ta kwana mala'iku suna tsini mata da aka ce ila firashihi zuwa ga shimfiɗansa nan kinaya ne ani jima zuwa ga su sadu ba wai dole sai shimfiɗansa ba ko a ina yake son su sadu din dole ne ta amsa masa ba lalle sai a sai a sa ba a cikin da ya kamata a ce namiji ya sadu da iyalin sa ake mance da ita to za ta amsa ko da shimfiɗanta ne ko da wani wuri ne daban suka je abin nan sun yi tafiya ko makamancin wannan duk inda dai ya bukata in ba haka ba mala'iku za su dinga za su dinga tsine mata wannan da aka ce za su kwana za ta kwana ko ya kwana yana mai fushi da ita mala'iku za su dinga tsine mata har gari ya waye ba ana nufin sai lallai inda diddire ne take ba bashi haɗin kai ba a'a ko da da rana ne an ambaci jiran saboda galibi da daddare ne mutum yake bukatan iyalinsa lokacin da aka fi samun nutsuwa amma ko da da rana ne ya nemi ta yaki to kuma mala'iku za su dinga ne mata kenan har dare idan da daddare ne kuma har gari ya waye saboda ai illan shine ta hana shi wato ainihin haƙƙinta ta hana shi haƙƙinsa so haka mata sai su ji tsoron Allah su kiyaye wannan haƙƙin domin ne ma'anan auren dawa idan hidima da take a gida ne to za a iya samun wasu masu haka wannan hidima za ka idan ta hana shi wannan haƙƙin mala'iku ma suna tsine mata kuma ya halatta ya buge ta da sababin wannan kamar yadda muka karanta a can ba wasu buhunna to sai ke wafi riwayatin a wata riwaya lakuma wanda bukari da muslim suka ruwaito Iza ba ta mar'atu idan mace ta kwana hadiratan firasha zawjiha tana mai kaurace wa shimfiɗan mijinta da na hal mala'ikatu mala'iku za su dinga tsine mata hatta su biya hasin tawaye ta ma'ana in ya buƙace ta a shimfiɗan kenan ko amma idan bai buƙace ta ba ba shi kenan wannan ko ba za a tsine mata ba da yaddansa ne bai buƙace ta ba ta kaurace wa shimfiɗan wannan babu tsinuwa a wannan amma idan ya buƙace ta to za a mala'iku za su dinga tsine mata har gari ya waye inda rana ne har wato kadde da yadda wato ta yi fushi ai ta tashi fushi saboda biyan bukata na aure sai iya kokari ta biya masa bukatansa bukatansa ko da ita ba ta da bukata to wannan sai wasu suke tambaya idan shi mijin kuma matar ta nemi a biya mata bukatanta sai mijin ya ki har gari ya waye bai biya mata bukata ba shi ma za a kwana ana tsine masa mala'iku za su tsine masa aka ce a'a ba za a yi kiyasi akan wannan babu kiyasi me yasa saboda shi namiji yi yanda za a yi biya mace bukata sai sha'awa ta tashi kuma zai yiwa ya zama ba da sha'awa kwata kwata wata tashi ba amma namiji amma mace kuma tana iya biya ta bukata ko da sha'awar ta bai motsa to kaga kenan ba za a yi kiyasi akan wannan ba amma in ya daina saduwa da ita don ya cutar da ita to nan kuma Allah zai kama shi yana da sha'awar da gangan da ba ya biya mata bukata to anan kuma ubangiji ta ala zai kama shi saboda ya tauye mata ya tauye mata haƙƙi a riwayan ibnu kuzaima ya zo a hadisi ibnu kuzaima ya rawaito shi da haƙi. wanda jabi ya rawaito hadisi marfu'i ne yana cewa salatatun la tuqbalu salatatun la tuqbalu lahum salatun wa la yas'adu lahum ila as-sama'i hasana al-abdu al-abiqu hatta yarji wa sakanu hatta yarduwa wal mar'atu ha alaiha zawjuha hatta yarda ha. wato mutane guda uku ba a karban sallansu kuma ba ni kyakkyawan aikinsu da yake haurawa sama wato ba a karban kyakkyawan ayyukan daga ciki akwai bawa wanda ya gudu wa mai gidansa har sai ya dawo bawa ne wa mai gidansa tawaye ya gudu sannan da mutumin da yake cikin maye ya sha abun maye har sai ya warke daga abun maye wato sai ya watsake tukun ya fita daga maye ko ya yi sallah Allah bai zai karba ba duk ibadan da yi sannan da matar da mijin ta fushi da ita har sai ya yarda da ita to amma wannan hadisin da ce ta ki ta zo kai shin kudan sa ba yake wal mar'atu sakhitu alaiha zawjuha hatta yarba mata da mijin ta fushi da ita kai kenan ko da wani laifin ya ta yi masa ya yi fushi da ita ba za a karɓi tsallanta ba ba za a karɓi kyawun ayyukanta ba har sai mijinta ya yafe mata ya yadda da ita wani hadisin ya zo mutlaki bai kayyace shi da maganan wato ainihin shimfiɗa ba to kaga dole su kiyaye kenan ina son sallan ki ta yi daraja ta zama mai lada a karɓe ta a wajen Allah ta'ala to dole ta yi wa wato ainihin mijinki biyayya ko za ka aljannan mace dai yana hannun waye yana hannun mijin da kawai yasa manzo ta ce idza sallat al mar'atu ha wa sama shahararra wa ta'at ba'laha dakhala da tarbe idan mace dai sallah biyar ya yi azumi ramadana ta yi mijinta biyayya za ta shiga aljannan ta to kaga a sai dole sai ta mijinta biyayya kafin kafin ta shiga aljanna wasu matan sun san da wannan wasu ba su sani wasu suna musguna mazaje ba sa yi musu da'a ba sa musu biyayya sun rena mazajen ma gaba ɗaya wasu kuma sun sani jijin ma ba wani ba wani kyautata mata yake ba amma saboda tana tsoro tana tsoro sai ta ga tana masa biyayya tana bin sa sau da kafa sai ta matan su bin usabi ta zo wajen manzala sama ta su lallah wallahi mijina bana aibanta wani abu na addinin su ko dabi'a addinin sa mai kyau ne dabi'un sa masu kyau ne walakin ni akrahul kufra fil islam ina tsoron na aikata abu na kafirci alhalin ina musulma me take nufi tana nufin in ta ci gaba da zama da shi ba za ta iya masa biyayya ba sai masa biyayya kuma kafirci tana tsoron shiga wuta an ce wani mutum ne wanda yake mummuna in ta daga ido ta kalle shi ba za ta so ta sake kallon sa sai ta ji kamar ta tsufa masa yawo to maza sama maza sama sai ya gane cewa lallai munin sa ne yasa ba ta son sai ya kira shi yace zaka iya mayar masa mayar mata da gonan abin nan zaki iya mayar masa da gonan sa ya ga mata zaki iya mayar masa da gonan sa ya dake sadaki ke eh sai ya kira shi sai ka karbi gonan sa kawai ka sake na sai karbi gonan kawai ya sallame ta akai kuɗi to kaga kenan rashin da'a wa wa miji ba karamin hadari ne da shi ba har ta ambace shi kafurci ba zan sama ya raba auren saboda wannan to ki mijin ki biyayya ki masa ki masa da'a domin ki samu aljanna wa fi riwayatin wata riwayan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه fataba alaihi illa kana lazi fi sama'i sakhitan alaiha hatta yarda anha a wata riwaya da ta bukhari da muslim manzala ta sama ce wanda zina su bi yadihi tsarar da wanda raina yake hannunsa mamin rajulin babu wani mutum ya da umra atahu da zai kira matarsa ila filashihi zuwa ga shugabansa don ya salu da ita ko ya kwanta da ita wata ba alaihi sai ta ji masa haka sai da gangan ba uzuri illa kana allazi fi samai safiran alai fati wanda yake sama yana mai fushi da ita hatta yarba an a sai ya yarda mata sai ya yafe mata wane ne yake sama Allah subhanahu wataala na akwai sifofi guda biyu daga cikin sifofin Allah wannan hadisin wallazi nafsi biyadi wanda raina yake hannunsa sai Allah yana da hannu amma ba irin naka ba ba irin nawa ba ya ya hannun Allah yake babu wanda ya sani saboda laysa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu irin Allah ba wani siffa ba wanda yake da wata siffa irin siffa ubangiji subhanahu wa ta'ala to sannan kuma aka ce illa kana allazi fi samai satinan alaiha fa ce wanda yake sama ya yi fushi da ita shine ubangiji ta'ala yana mana cewa Allah yana sama yana saman halitta to kaga wannan yana nuna cewa mace a kira ta zuwa ga shimfiɗa ta ki da ba karamin hadari ba ne ubangiji ta'ala zai fushi da ita har sai idan idin ya yafe mata ko kuma ta zo wajen shimfuna. to da haka mata sai su kiyaye wannan sai dai idan akwai uzuri na shari'a ko na al'ada uzuri na shari'a idan tana haila wannan kan ko ta nema saduwa ba a yadda ba amma dole ta zo wajen shimfuna, ta kwanta da shi amma saduwa ne ba za ta yadda ba wannan kashin ya nema saboda haramun ne ubangiji ta'ala ya haramta la taqulu huwa azan fa'tazilu nisa fil mahid to da haka ku kaurace wa mata a wannan lokaci to kar ku sadu da su amma kunciya da su ya halatta maza su ana kunciya da iyalinsa alhalin tana al'ada sai ta daura gani daga cibiyanta zuwa cikin to da haka zai iya jin daɗi da ita amma bai zai sadu da ita haka nan idan tana jinin biki dan ma haramun ne ya sadu da ita har sai ta yi sarki to kaga wannan abin da shari'a abin da ya shafi shari'a akwai kuma uzuri na al'ada shi ne idan bata da lafiya rashin lafiyan da ba za a iya saduwa da ita ba saboda haka wannan kuma uzuri ne in ta kiba ta yi laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne zai ji mata ciwo ko zai kara mata rashin lafiya wannan sai namijin sai kiyaye wa innan dokokin amma in ba irin wannan ba to kuma wajibi ne ta miƙa kanta zuwa ga mijinta وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه متفق عليه وهذا لفظ البخاري حديث البخاري نوتين سرويتوش وأن اللفظ البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة ألا يجد شيء أيضا كما حديث بايما ناتني حديث بايما نا أبو هريرة da cewa wa anhu radiyallahu anhu da shi kenan daga gare shi wato shi Abu Hurairah Allah ya yarda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yahillu limra'atin baya halatta ga mace an tasuma tayi azumi wa zawjuha shahidun wal halin mijinta yana nan a gari yana nan ba tafiya yi ba illa bi iznihi sai da izinin wato azumin nafila ba azumin ramadan ba ya lata mace ta yi sai da izinin miji wataƙila ya buƙace ta wataƙila ya buƙace ta da rana wala ta'azana fi baitihi ba za ta wani izini ya shiga gidan ba ko namiji ko mace illa bi iznihi sai da izininsa sai da sa wato duk mijin da duk wanda zai shiga gidan ka san cewa ko a ba ta da tabbacin cewa ransa zai daɗi ko bai zai daɗi ba ko ransa zai daɗi ba to bai halatta wato ainihin tamar ya shiga gidan ba haka nan in mace ne ma ba ta shiga ba ta ta izini amma wanda ta san cewa ba matsala ko da ya shiga ko ta shiga wannan ba damuwa ba ne. ba halatta mace ta yi azumi azumi na ta tatawwu'i sai da izinin mijinta me yasa aka haramta saboda akwai wani ya ta da rana kuma idan sai azumi na nafila ba da izinin mijinta ba ya halatta mijin ya bata wannan azumin ko bai laifi a wajen Allah ba ya sadu da ita kuma dole ta bada haɗin kai kuma bai laifi a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala ba amma sabanin azumin ramadan azumin ramadan Allah ya wajabta shi wannan ko da izinin sa ko ba da izinin sa ba in ya neme ta ma ta hana shi ko ba kai laifi ba sannan azumin ramuwa na ramadana shi ma ba ba sai da izinin sa sai dai idan lokaci ya kuri a wani ramadanan zai shigo wannan ko ba da izinin sa ba za ta iya yi amma ya ce watan shawwal su zulqada zulhajji waye har zuwa watan sha'ban ba za ta yi ba sai da izinin mijinta sai ta ce zan yi azumi gobe sai dai in tafiya yi in baya gari ko kuma in su biyu ne ko su uku ba ranan kwananta ba ne wannan za ta iya yin azumi amma ranan kwananta ne dole ta ta nemi izini har sai in lokaci ya kure Aisha ha. anha ce akan bi ta azumi na watan Ramadan ba ta samun ta biya sai a sha'ban wato sai watan da daga shi sai ramadan kace saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurina ba ta biya sai azumi ya kure kar manzon sama ya neme ta ya zama kuma tana azumi amma da zaman ce idan matan ka biyu ko uku ba ran kwanan ta bane za ta za ta iya yi to kuma Aisha gaji su tara ne ma amma kuma ba ta azumi to ba sai ta yi sauran kwanaki da ba ba ranan kwanan ta ba sai ta yi kawai a kwanaki guda shidan nan za ta iya ko kuma takwas ma amma kuma ta ce ba ta yi haske a watan sha'ban ne yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wajibi ne a wurin sai riba kwana ba ko da yana dakin wannan zai iya neman wannan kuma yana iya saduwa da iyalensa a rana ɗaya gaba su kuma ko su da izinin su ko ba da izinin su gaba ɗayan su ya sadu da su a rana ɗaya Allah ta'ala ba shi wannan dama turji man ta sha'u turji min hunna man ta sha'u ilaika ko turji ilaika man ta sha'u min hunna wa tuwi ilaika man ta sha turji man ta sha'u wa tuwi ilaika man ta sha wanda kaga dama a ce ta zo yanzu wanda kaga dama ka ce a ki bari sai gobe to da haka shi ba wajibi ne a wurin sa ba amma duk da haka ya tsara musu kuma ya riba kwanan a hakan ce so da haka mace baya halatta ta yi azumi na nafila ba da izinin mijinta ba ko na ramuwa idan idan ba ran kwanan ta bane ko kuma idan lokaci ya koyi amma in ita kadai ce to kaga ita kam alayi halin sai ta ni wato izinin ki kuma idan ta yi ba da izinin ba yana iya bata azumi zai iya batawa kuma ko da ya tafiya in ta san zai dawo a wannan ranan sai in ba haka ba kuma ya bata ya bata azumin in ya bukace ta kuma babu wani wato ainihin laifi me yasa saboda shi biyan abin da yin azumin nafila mustahabi ne ba wajibi bane ta ba wa mace kudi kuma haƙƙinsa na aure wajibi ne to tun daga wajibi ba za a yi mustahabi a bar wajibi haka nan kuma idan ya zama na ramuwa za a yi bai zama wajibi ta rama a rannan ba akwai wasu ranaku a gaba ka kaga wajibun ne ma tarafi idan za in an ga dama za a iya yin jinkiri to zai iya bata wannan azumi in dai ba da ba da izinin sa ba dai ba azumi wata ramadan ba zaka sai dai idan wato ya bata izini ya bata izini shikenan ko kuma bai da lafiya rashin lafiyan da ba zai iya saduwa da iyali ba wannan ka za ta iya yin wato ainihin azumi to sai kuma aka ce wala zana fi ji illa bi izni ba za ta wani izini ya shigo gidanta ba ko gidansa ba sai da izinin sa ko mace ko namiji saboda shi dan adam akwai wanda bai so su shiga gidansa ba wani ya shiga gidanka kana shiga yanka baci zai ko akwai matan da idan shigo gidanka zaka ji ranka ya baci saboda halayenta ko bai ce mai hada fada ne ko boka ce ba za ka so ta shiga gidanka ba saboda haka sai da izininsa to a nan zai iya yi wa ta iya gane izinin ko da bai faɗa ba cewa ya yarda al'ada ta hukunta yana iya shiga kamar yan uwanta ko yan uwansa sai dai in wacce ware ban da wance ko ban da wani wannan kuma an sani cewa ya riga ya sa doka amma bai sa doka ba akwai waɗanda saboda kusanci ba za a ce ma sai an ba da izini ba amma wanda sai na nesa sai an ba da izini saboda haka manzo Allah sallama yayi wannan dokar domin ya ba miji haƙƙin da ne kar a fata masa rai idan kin fata masa rai to ko shakka babu za a samu wato ainihin matsala wato ke dai ki lura da yardansa ya gamsu da wannan abu ko bai gamsu ba abin wannan miji bai gamsu da shi ba a yi a gidan. gidansa na نقب عن وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راء والرجل راء على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وكلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه وانا حديث ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الا يبتدس عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzala sallallahu alaihi wasallam kale yace kullukum ra'in dukkaninku masu kiwo ne kowa akwai abin da aka wajasta masa kula da shi kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma kowa sai an tambaye shi ranar alkiyama ya kula da abun da aka ba ya kula da shi ko bai kula da wannan ba sai aka ce wal amiru ra'in shugaba an ba shi kula da talakawansa kuma za a tambaye shi ranar alkiyama ya kula da su ko bai kula da su akwai haƙƙoƙi na wajibi nasu a kansa ne kula da maslahan addinin su da rayuwansu warrajulu ra'in ala ahli baitihi shi ma mutum an bashi kiwo iyalin gidansa matansa da 'ya'yansa kuma za a tambaye shi ranar kiyama ya kula da su ko bai kula da su ba wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladi mace kuma an ba ta kula da gidan mijinta da 'ya'yan mijin gaba ita ka bar gidanka tun da safe kila sai dare ka dawo ita ce aka bata amanan kula da gidan da kuma yaran tsaftace su yi musu wanka ba su abinci kula da hankalinsu da ɗabi'unsu da ɗabi'ansu da shirya musu su tafi makaranta wannan duk aikin mace ne ba aikin baba ba ne aikin uwa ce ko ya jiko kullukum ra'in wannan ta ce dukkaninku masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma kowa za ana za a tambaye shi abinda aka bashi kiwo din muttafaqun Alayhi bukhari da muslim aka rawaito wannan hadisi ko aka ce shugaba an bashi kula da haƙƙin talakawansa haƙƙin talakawan sun kunshi abubuwa guda biyu haƙƙi na addini da kuma haƙƙi na maslahar rayuwa dole a tabbatar da cewa addini yana tafiya daidai yasa sai na Umar yake rubuta wasiƙa yana turawa wa gwamnoni yana cewa inna ahamma amrukum inna ahamma amrukum indi as-salah wa man hafizaha fa huwa bima siwaha afaz wa man dayya'aha fa huwa bima siwaha adaya'u ni abunda na fi so ku kula babban al'amarin da za ku fi ba da muhimmanci dangane da al'amarin talakawan ku shine ku kula da sallan su suna sallah ko ba sa sallah ku tsaya tsayin daka ku ga suna sallah domin duk wanda ya kula da sallah to zai kula da sauran abubuwa na addini wanda kuma ya walakanta sallah to zai iya walakanta sauran abubuwa gaba daya saboda ubangiji ta dace wa qimi sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ka tsaya da sallah sallah tana hana alfasha da munanan ayyuka ka tsaya da shugabannin nan da su tsaya tsayin daka su ga talakawa suna sallah suna addini yadda ya kamata wala ta'addanci nan ma duk ba sai an tsaya ana tsawatarwa ana a ai ta'addanci ba oh. duk mutumin da yake sallah yadda Allah ta'ala yake so wallahi bai zai zama dan ta'adda ba kuma gidi ta ta'ala ya faɗa ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfajiya da munanan ayyuka ko za ka duk wani mummuna yake za ka kaurace masa in je kana yin sallah yadda Allah ya faɗa amma in kana yin ta yadda kai ka ga dama to ba za ta hana ka fasikanci ba ba za ta hana ka ta'addanci ba ina ma shugabanni suna kula da addini yanzu idan mutum ya bar sallah ba wani hukunci a kansa a kasan nan ko akwai sai ce ya bar sallah ba hukunci ba hukunci to ta kuma ya bar sallah ba a mara hukunci ba ta ba zai zama dan ta'adda ba kaga zai iya ta'addanci zai iya kashe wani zai iya fasikanci zai iya shan kwaya akwai dokoki na ta'addanci akwai dokoki na shan kwaya kuma su ne umul khaba'is din amma babu doka na me babu doka na shan giya babu doka na na barin sallah haka iya shan giyanka kasan nan ba ba ba doka bane sai dai wasu su cikin sun yi doka ba za a shigo da giyan ba amma a in ka je inda ake shan ta ko ka sha ta ba matsala mana to amma giya ita ce ummul khaba'is uwar na laifuka amma kwaya aka ce an yi dokan kwaya amma kwayan nan an hana shan ta ɗari bisa ɗari sai dai a rage amma da doka aka yi na sallah kowa dole yi sallah ta tsaye da sallah inda Allah ta'ala ya ce da da kansu za su daina shan kwaya da kansu za su daina shan giya da kansu za su daina ta'addanci to shugaba ne ko zai tsaya akan wani sai kuma ya tsaya akan maslahohi na rayuwansu ya gina musu titi ya kawo musu wutar lantarki gina musu asibiti da ruwan sha da sauran duk abin da ake bukata na rayuwa don karfin gwamnati gwargwadon dukiya da wannan shine ainihin shugabanci wanda bai wannan ba Allah zai tambaye shi ranar alkiyama yasa shugabanci yake da hadari sai aka ce wa rajulu ra'in fi ahli fi ahli baiti wa waladihi an ba mutum ya kula da gida da iyalansa da gida da ƴaƴansa mata da ƴaƴanka an wajata maka ka kula da su ka kula da me ka kula da tarbiyan su ya ladina amanu ku anfusakum wa alaikum nara ku kiyaye kawunan ku da iyalan ku kan su shiga wuta dole ka tsare su ka ana su shiga wuta ka dora su akan addini akan tarbiya irin ta addinin musulunci idan baka ka ba to Allah ta'ala zai tambaye ka zai tambaye ka dangane da wannan haƙoƙin iyalinka sai ka ba su matanka da ƴaƴan ka ba su neman da kake ma don su ne ba ka ba Allah ta'ala zai tambaye ka ranar kiyama kar ka bari tarbiyyar su ta tabarbare cin su da shan su da tufafi da da wurin zama Allah ne ya wajabta maka Allah da kai kuma in ba kai ba kuma zai tambaye ka Allah ta'ala zai tambaye ka ba su ba ka shiga aljanna su tafi wuta ba ba su shiga wuta ka tafi aljanna ba to sai aka ce mace ita ma wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mutum yana an ba shi kula da a mace an ta an wajarta mata ta kula da gidan mijinta tsaftan gidan sharan gidan wanke-wanken gidan dukiyar gidan abincin gidan duk abin da yake na haƙƙi na gidan to ita za ta kula da shi ta ga kuma yana tafiya daidai da kuma ƴaƴan mai gidan tarbiyyansu da karatunsu al'ummu madarasatun idza adattaha adatta shaban tayyibal arati uwa makaranta ne in ka tanaje ta ka tanaji samari masu tarbiyya masu asali idan uwar ta zama shirme to ƴaƴan kuma za su iya zama shirme ko ba ta da tarbiyya ko ba ta tsaya akan tarbiyan ba wa shi nashi'ul fityan minna ala ma kana awwadahu abuhu wa ma dana al-fata bihi jan walakin yu'awwiduhu tadayyun aqrabu وليس النبت fi في جنان an النبت yanbutu fi falati tsiron da ya tsiro a gona mai ni'ima mai ruwa bare zama daidai da tsiron da ya tsiro a jeji ba na jeji ba a kai labari amma na gona yana kai labari haka nan idan uwar ba ta gari ne 'ya'yan sai su zama shirme in uwar ta gari ne sai su sai su zama wato ainihin na gari saboda haka dole uwa ta tsaya akan tarbiyyar 'ya'yanta Allah zai tambaye ka kamar yadda kai ma za ka tsaya akan tarbiyyar iyalinka in ba ka ba Allah zai tambaye ka abin da ya shafi yara da abin da ya shafi masu hidiman gida duka wannan aikin mace ne in ka kawo maka aiki a gida matar gidan ta za ta kula da ita tana yin daidai ko ba ta yin daidai sannan da kula da maslahan wato ainihin miki abincinsa tsabtace mahallinsa kiyaye mutuncinsa da duk dokoki na gidan dole ta kiyaye wannan tabarani ya ruwaito makamanci wannan hadisin a cikin al'autar da sanadi wanda yake hasan daga hadisin abu hurairu ya ce mamin ra'in إلا يسأل يوم القيامة أقام أمره أقام أمر أهله أم أضاعه باب وني متمن دا أكا باشي kula أبو shi. Ko وني شو قبنتي كونا wato abin nan kasancewansa mai gida ko ta amana da aka bashi a an tambaye shi ranar alkiyama a kama amran lahi am aba ya tsai da umarnin Allah al'amarin Allah a cikin shugabancin da aka bashi ko bai tsayar ba ko ya so zarta shi ko shugabanci aka baka na kungiya idan kai ha'inci sai Allah ta'ala ya tambaye ka idan kai algush sai Allah ya tambaye ka shi yasa manzo sama ya ce mani ra'in yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun bi illa dakhala an-nar hadisi imam muslim babu wani wanda Allah zai bashi shugabanci kowane iri na wata kowace irin al'umma ko manyan shugaba ko manyan mutane ko babban shugabanci ko karami ko mutane da yawa ko yan kaɗan sannan sai musu alkush ya zama yana ha'intan su yana danne haƙƙin su yana amfani da su don maslahar rayuwarsa kawai a ce ya shiga wutar jahannama ranar alkiyama kowane ne kaga shugabancin ba babba ba karami saboda aka ka ji tsoron shugabanci ya zama na wato ka ba shugabancin haƙƙinsa kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a yi amma in ka kauce to kuma za ka amsa tambayoyi ranar alkiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan haka nan ibnu adi ya ruwaito hadisi da sanadi ingantacce hadisin Anas bin Malik magana kuma ya ce inna Allah sa'idun kulla ra'in amma sar'ahu hafiza zalika an bayya'ahu Allah ta'ala zai tambayi duk wani wanda aka ba shi ya kula da wani abu ya kula da wannan abin ko bai kula da shi ba Allah sai ya tambaye shi ranar alkiyama shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa kullukun mas'ulun an ra'iyati kowa za a tambaye shi dangane da abin da aka ba shi kiwo Anas bin Malik a riwayansa na wannan hadisin a ƙarshen hadisin yake fa'iddu lil mas'alati jawaba kowa za a tambaye shi ranar alfiyama sai yace to ku tanadi amsan da za ku bawa Allah ranar alkiyama amma za a tambaye ka akwai masu sakaci na iyalai akwai masu sakaci na shugabanci akwai masu sakaci na amanan da aka ba su don Allah sai ya tambaye su ranar alkiyama sai da kai a gaban Allah a tambaye ka saboda aka mutu ya tanadi amsan da zai bayar ranar alkiyama wannan al'amarin ba karamin wato ainihin hadari ne da shi ba saboda aka mutu tsoron Allah hadisi na gaba wa an abi aliyin طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتاته وإن كان على التنور wannan hadisin daga Abu Ali shine Talq bin Ali radiyallahu anhu Allah ya dade shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza da ar-rajulu zawjatahu idan mutum ya kira matarsa li hajatihi don biyan bukatarsa fantatihi ta zo masa maza maza da gaggawa wa in kanat ala tannuri ko da tana kan tanderu tana gasa gurasa sun zan gurasa tana konewa ko to ko da ta sa gurasan a tanjeru abun kasa gurasan nan ta yadda in ta je wajen mijinta kafin ta dawo gurasan zai kone ta bar gurasan ya kone ta tafi wajen mijinta ta biya masa bukata saboda wajibin biya miji bukata a bisa gaggawa rahu tirmizi wa nasa'i ma tirmizi rawaito hadisin da nasa'i wa qala tirmizi hadisun hasanun sahihun yace hadisin hasan ne kuma wato ainihin sahihi ne saboda dole ka tashi da gaggawa to an yi misali da da tannur ne tanderu kuma ka san tanderu ba abun ka ya ma misali da abun gasa biredi gida da zaka fi ganewa shi abun gasa biredi nan kaga ana sa masa wuta ne in yayi zafi sai a cire wannan ɗakin gasa biredi sai a sa biredi to zuwa ɗan lokaci shi ne, zai nuna amma in ka bar shi kuma zai kone ka ake gasa gurasa shi kuma da kasko ne irin kamar a ce makaranta ta abun nan ta kasa za a hura wuta sai a cire wuta sai a sa gurasa kawai ta shi ka kan ko da kana tana gasa biredi ne ta bari wato ko da ta tsore girki ne yana ta farfasa sai ta biya miji bukata in tana tsoron zai abinda zai kone ta kashe wutan ta bi amma ba za ta ce awai ah, tana aiki ne ita ba za ta bar aikinta ta ne ta biya miji ta bukata ba babu wannan saboda girman haƙƙin mijin akan matan kuma bugan bukata fa na sha'awa na saduwa ko da tana kan tanderu manzan zama ce gabari eh, ko tana soya kosai kenan ko ko ta ta soya masa ko ya tsami ko ya tsala duk ta bari ko bunkasau duk ta tashi kawai ta je ta biya mijinta bukata in ta dawo sai ta ci gaba in ya kone ma shi kenan zai ta sauke wajibin da ubangiji subhanahu wataala ya dora mata hadisi na gaba an ummi salama ta radiyallahu anha qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu mamra'atin ayyu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-janna rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan daga ummu anha Allah ya dade ita qala tace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala sallallahu alaihi in matan da ta su wa zawjuha an harabi mijin yana mai yarda da ita dakalat aljanna za ta shiga aljanna Tirmidhi ya rawaito hadisi kuma hadisi ne haka mace ne sai ta su sai ka ji mijin yana yabonta na tsallake me na tsallage ta wa an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى Alaihi عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد Ahadin. استأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه الترمذي وقال حديث حسن وانا حديث دقا أبو هريرة رضي الله عنه ألا يدلش عن النبي صلى الله عليه وسلم دقا من ظل تسلم قال لو كنت آمرا أحدا da zan kasance zan umarci wani an yasjuda li ahadin a ce yi wa wani sujjada da amartul mar'ata da zan umarci mace an tasjuda li zawjiha ta yi wa mijinta wato sujada saboda girman haƙƙin miji kan mata hadisi ne zai hadisi ne ce wannan hadisi ai ba wanda bai san shi ba ba wata walima da za a ina ji ba a ci wannan hadisin hadisin wa'azin walima ne to kaga wannan yana maka girman haƙƙin miji kan mata a wata riwaya ta Imam Ahmad wani mutum ya zo ya ce wa manzala kuma ya Rasulullah rakumin mu ya haukace baya mana aiki da kan ɗaura masa guga ya jawo ruwa sai a shayar da gona amma yanzu baka isa ka zo kusa da shi ba shikenan sai maza kuma ya ce to ba damuwa ina zuwa sun kawo karar rakumi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karar mutum ba yana musu karjama sai ce ku je ina zuwa maza kuma ce zai wa rakumin wa'azi shikenan sai ya zo ya tinkari rakumin shikenan sai masu rakumin suka ce ya rasulullah kar ka tinkari rakumin kar ka je wajensa don ya zama kamar mahaukacin kare ba manzo Allah ya ce Allah ba ta bi alai a ba abin zai yi ku da eh ragumin ya ga manzo sama yana zuwa shikenan kawai sai ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya turkusa a gaban sai masa sujjada manzo sama ya shafa kansa ya shafa kansa sai kama biyo manzon sama aka kawo shi har ba rijiya aka daura masa gogon ya jawo ruwan aka shayar yadda ya saba shikenan rabuni ya abin nan ya yi wa manzala ta sama biyayya shi ne wasu daga cikin sahabbai sai suka ce kai dabba ma ta san girman manzala sama tana masa sujjada Sai mu ne ya kamata mu masa sujjada suka gaya manzala sama wannan labari sai manzala sama ya ce a'a innahu la yasluhu shi kuma riwa kuma la yasluhu ba la lokutu amiran ba innahu la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin ولو كان يصده لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من إذا بحقه عليها yace baya inganta mutum yi wa mutum sujjada da yana inganta mutum yi wa mutum sujjada da zan umurci mace ta yi sujjada saboda girman haƙƙin miji akan mata girman haƙƙin miji akan mata kaga da ana yin sujjada da mace ta mijinta sujjada sai na duk wani ladabi na duniya za ta yi amma ban da sujjada ban da sujada mace za ta yi wa durƙusa mijinta ta gaishe shi na, yana zaune ka haifo da ta durƙusa za ta da gaishe shi a tsaye ne yana zaune ina kwana lafiya ka bai yi ba kamar yadda ɗa yake durƙusa wa babansa ya gaishe shi idan yana zaune amma in a tsaye yake abin da ya fi kace assalamu alaikum ka je ka hannu ita ma matar ka ta miƙa maka hannu assalamu alaikum ku yi hannu da ita kar ka durƙusa ƙasa in ka durƙusa ka aikata makaruhi amma ba shi ka bane don ba su jira kai ba hmm, za a ba ba ba ba kalan su jira na durƙuso na gaisuwa babu irin wannan su jira ba za ka ba su jira kai ba ba ruku'u kai ba sai ka aikata makaruhi amma da abin da ya fi kawai ka gaishe shi a tsayin assalamu alaikum kai hannu amma in yana zaune kuma to ka durƙusa ka zauna ka gaida babanka ko mace ta gaida mijinta wannan shine ladabi ke yasa mala'ika jibrilu da ya zo zai wa manzala sama tambayoyi sai da ya turkusa har ƙasa ya haɗa gwiwansa da na manzala ka sama sannan ne masa tambaya ana nuna maka jikiri kenan idan malamin ka yana zaune ba a tsaye za ka tambaye shi ba ko mijin ki yana zaune ba a tsaye za ki zo kina neman wani abu kuɗi ki tsaye ko wani abu ba ki zauna tukunna baban ka yana zaune kana tsaye kana tambayan ta kuɗin makaranta ko kuɗin bref ko wani abu da ma ka zauna ka gaishe shi sai ka nemi abin da za ka nemi wannan ladabi ne iri na addinin musulunci amma yana tsaye kuma to sai a tsayin shi ya ji in an durkusa din ba za a ce an yi shirka ba gaisuwa ne irin na al'ada amma dai da abun da ya fi kar'ai shirka malai suka ce in hina'i makaruhi ne shine dan sun kuyawa haka ko ka durkusa na fatan muna fahimta to sai aka hana mace ta yi wa mijinta wato ainihin sujjada to an ruwaito a ƙarshen hadisin yana cewa da a ce miji zai zama bai da lafiya duk cikin ya zama ciwa daga samansa har ƙasa ciwa sai matar ta zo tana ta lashewa tun daga mararraban gashin kansa din nan sama tana ta lashe diwan tana ta lashe diwan da harshen ta har ta kalle shi gaba ɗaya ta tsaftace shi da ba ta bashi haƙiƙanin haƙƙin da ya kamata a bashi ba da har yanzu da sauranta akwai ruwan da ta zo da wannan wato kamar haƙƙin iyaye ne wani ya zo cewa ya goya mamansa ya kai ta aikin haji abin nan ya aikin haji da ita ya goya ta ko ina yana ɗauke da ita ya tambayi daga cikin sahabbai cewa ya ba ta haƙƙinta aka ce ko nishi ɗaya na naƙuda ba ka biya ba nishi ɗaya na naƙuda ba ka biya ba aka ce haƙƙin da zaka ba iyayenka kawai a ce kai shine idan bayi ne ana can ana azabtar da su ana can ana bautar da su sai ka sai su sai su zama 'ya'ya wannan kamar ka fitta su daga wata azaba ne ta abin da su to wannan ma ba ɗari bisa ɗari ba amma dai in kai haka ka kwatanta zai zama kamar ka ba su haƙƙin su irin wanda suka yi ba da haka girman haƙƙin miji akan mace babba ne kamar yadda girman haƙƙin iyaye akan akan ƴaƴansu kuma ita mace daga ran da aka ɗauke ta aka kai ta idan miji to kuma haƙƙin miji ya fi girma akan haƙƙin babanta a babin auratayya da baban zai ce ku je ku kira min wance ta zo sai ta tambayi miji sai miji ya ce ba inda za ki je da haramun ne ta taka ta je wajen baban dole ta tsaya nan kuma miji ya fi karfi a wannan babi a babin zamantakewa na aure ko mamanta shi da iko da ka yarka in kana son ganinta sai dai ka ce ki tambayi mijinki in ya baki izini ki zo ko kuma ka roƙi mijin ka ce eh, to Allah kai hakuri ina son ka turo min wanji in ya yi ta sai turo ya ta a zai yi ba shi kenan dole ka kura wannan ba hurumin ka bane ba hurumin ka bane wannan kuma ba yana nufin wai an ta maza akan iyaye ba wannan kuskure ne wanda yake bayyana banda Allah ta'ala babu wani ne haƙƙi akan ka kaman iyayenka ko namiji kake ko mace kake ko namiji ko mace amma a babin auratayya kuma miji ya fi iko ya fi haƙƙi akan akan akan uba shi yasa ba a son uba ya dinga shi wa yan a babin zamantakewan ta aure zai je warka zane kawai a zuwa yana dama kuma zai saki yar ko kuma zamantakewan ya lalace ka zo ka kyale su sai abun su kawai ka kyale su inda kake da hurumi kana da hurumi amma a babin zamantakewa na aure mijin ka yafi mijin ta yafi ka hurumi saboda haka sai dai ka nemi alfurma ko ka ba su shawari in mijin ya yadda za ka aurar da yarka in mijin ya yadda ta zo in bai yadda ba ta baba miji na hana ni ya ce bari zo auren kan wata ba sai ka ne dauki biki wa jikin kibiyayya biyayya kiwa mijin kibiyayya biyayya kawai shi kenan ayi auren babu ita duk ba matsala ba amma in ta yi ya yi ta kuma shi kenan wannan shine hakki na zamantakewa na aure wani ta la kara mana imani da tsaro Allah sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh